Bayan da hukumar alhazan Najeriya ta sanar da kuɗin kujerar zuwa aikin hajji mai zuwa na sama da Naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar, al'ummar musulmin Najeriya ke kokawa akan yadda aka samu ƙarin. A bara dai Naira miliyan ɗaya da dubu goma sha biyar ne aka biya kuɗin kujerar. al'amarin da ke nuna cewa an samu ƙarin sama da naira dubu ɗari biyar gaba ɗaya a wannan karo. Shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce suna cikin ɓacin rai akan wannan ƙari kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. ƙarshen jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari an yi wani abu yawa da cikin alazai kusan cewa gwamnati za ta taɓa musamman wurin canjin kuɗi na dala Amurka. Ya kamata bana ma a ce an yi wannan A wannan karon dai babu zancen biyan babbar kujera ko kuma ƙarama gaba ɗaya lamarin guda ne. Shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger Alhaji Lawali Muhammad Shukura ga abin da yake cewa. Gaskiya tsakani da Allah ra'ayi ra'ayin wannan farashi ya yi yawa kuma ya kamata a tausaya. adibi wannan aiki aiki ne na addini yana daga cikin shika-shikan musulunci da Allah ya ta mu al'ummar musulmi don haka wannan kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da wasu ɗan ɗaruruwa a sama ya yi yawa ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya ita hukuma alhazai kuma ta dubi halin da ƙasar take ciki da halin da jama'a suke ciki. Amma ba su ga aka lissafi da batun farashin dalar nan tunda da shi ne aka dogara. Eh farashin dala ai duka wannan abubuwa ne wanda yake gwamnati ya kamata ta shigo a ciki. tunda abubuwa sun fara sauta da hasashen da ake a halin yanzu nan. A yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan ta bayar da wa'adin nan da mako ɗaya mai zuwa da kowane maniyaci da ya fara ba da kuɗin ajiya da ya cika sauran ko kuma ya ji asalansa Na yi ƙoƙarin jin ta bakin jami'an hukumar alhazan Najeriya da ke Abuja, amma lamarin ya faskara. To sai dai ga abin da shugaban hukumar alhazan jihar Niger Alhaji Idris Adamu ke cewa a wani taron manema labarai akan wannan batu. In ka duba wasu wurare da yawa kamar alal misali a bara gwamnatin tarayya sun ba da alhazai kowane alhaji ya samu sauƙin dala an ba su a kan da tara, amma bana gwamnati ta daga hannunta ta ce daga 365 ta da biyar ta iya kokari za ta ba da shi akan ka ga an samu wajen kusan ƙarin 100 da wani abu a nan ma kawai ko baya ga ƙarin kuɗin kujerar dai a yanzu kuɗin guziri ya koma dala Amurka ɗari takwas a maimakon dala dubu ɗaya ko kuma dala dubu ɗaya da ɗari biyar a baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.